الله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه للتاف نبي شيني للتاف الأذكار النووية لا الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى دي زما مجلس من تغيبيو ده همسن دبيو أتكل للتاف كما من أتكن باب أذكار الصلاة على الميت ذكر وغند أكسام وغند أكي وممتي أتلع me ake faɗa idan za a yi wa mamaci sallah mala yana ta mana bayani a fikihance ya ce ƙala ashabuna ya ce jama'armu na shafi'iyya sun ce wa sunnatu fi ake hal istirahu dunal jihar sunna a karatun da ake yi a sallar gawa shine a ɓoye dunal jihar ba a bayyana ba ba bayyanawa ake ba mun sha tambihi akan sirranta karatu da kuma bayyanawa idan aka ce sir ƙauli rajihi shine ma la yusma'u bi uzni abinda kai kanka baka jin abinda kake faɗi wa inna ma yataharraku lisanuka wa shafataka sai dai harshen kai rika motsi da Shi shine ake cewa sirri idan kai karatu amma kai ma kana jin abin da kake faɗa to yanzu laisa bi sirri ba sirri bane yanzu ka bayyana sau da ka shi yasa suke cewa adnal jihar isma'un nafs mafi karancin bayyana karatu shine ka ji yadda kanka kai ka rike jin kanka idan kai isma'ul ƙari na kusa da kai yana jin ka to yanzu ka kara bolo idan ko ka kai mu matsayin kana mamu kana wasu abubuwa liman na jin ka yana gaban ka yanzu ai ba ka daina cewa sirri kai ana gama sallah kai ka san ba sirri ba ka san ba sirrin ta sallah kai ba zuwan ta karatu abai na kai abinka hmm? to shine sawa'un kulliyat laylan aw nahara daidai ne sallar gawar za a an yi ta ne a dare ko a yi ne ba bambanci هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير ashabina wannan ita ce mazhaba ingantacciya kuma shahararriya wadda mafi yawancin malamanmu in ji an nauyi na mazhabin shafi'iyya suka fada wa qala jama'atun minhum amma an samu wasu daga cikin malaman shafi'iyya suka ce in kana fi salatu fi nahari asarra in ayini ne to sai ya boye wa in kana fil layli jahara in kuma da daddare ne ya bayyana kaga eh, kiyasan kenan wanda kuma sun yi wannan kiyasan ma akan sallan nafila me ne almakis alaihi din sallar farilla sallar farilla ita ce aka yi kiyasin a kanta domin sallolin dare kaga duk ɓoye karatun sake mutum ya fara daga magariba ai an shiga dare akwai duhu ƙwarai da gaske ba ɓoye ka bayyana karatu ake ba kaga bayyanawa ko ɓoyewa na ce to bayyanawa kaga sallolin dare bayyanawa ake magariba isha'i asuba sai sallolin yini su kuma mai ake yi ai boye karatun sa ake a zahar da la'asar to sai suka yi kiyasin na fili haka ma sai suka yi kiyasin sallar gawa kaga ya ce wa qala jama'atun minhu amma ya ce ne هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا cewa sulliyat laylan aw naharan me as-sunnatu qira'atuha fi fi qira'atiha al-israr wannan shine dai boye karatun sallagawa ake ba a bayyanawa wa amma takbiratu thaniyatu amma kabbara ta biyu bayan kun ga ta farko ya ce ita ce ake karatun fatiha ko to sai ta biyu fa aqallul wajibi aqibaha mafi karancin wajibi bayan mutum yayi kabbara ta biyin nan an ya kula Allahumma salli ala Muhammad yi wa annabi sama salati salati mafi karanci shine kace Allahumma salli ala Muhammad in kai haka kai salati amma wa yustahabbu an ya kula amma an so ya ce wa'ala ali muhammad Allahumma salli ala muhammadin wa'ala ali muhammad wala yajibu zalika inda jamahiri ashabina yace amma ba tilas bane wa qala ba'du ashabina yajibu wa huwa shadhun da'ifun wasu kuma malamai suka ce a cikin mazhabar shafi'iyya sai ya ce Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad eh ba a mazhabar shafiya ba akwai malaman da suke ganin wajibi ne in mutum zai salati sai ya sa iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wasu suna tsanantawa akan haka na taba jin wani yana cewa ma in kai ba kai ba to to kamar ba kai salati ba kaga wannan ba daidai ba ne wannan maganar shafu magana ce wacce take ta tabawa abinda aka sani da'ifun kuma mai rauni ce ka ba dole bane ana yin salati ba a shigar da alun nabi ba sallallahu alaihi wasallam wa yustahabbu an yad'u fi halil mu'minina wal mu'minati an so mutum a kabbara ta biyin nan yayi wa mummunai maza da mummunai mata addu'a ya musu addu'a in tasa'al waqtu lahu idan lokaci na da yalwa a ciki in yana da lokaci mai yalwa nasta alaihi shafi'i al shafi'i da kansa ya faɗi wannan a cikin al'ummu wattafaq alaihi al-ashabu kuma malaman shafi'iyya sun yi ittifaqi akan wannan cewa a raka'a ta biyun ana san ayi wa mummunai da mummunai mata da maza addu'a wanda qala al-muzani an shafi'i al-imam al-muzani al-majri al ya ruwaito daga gare shi yustahabbu aidan an yahmadallaha azza wa jalla an su mutum ya yabi Allah faƙala bitti hibabi jama'atu min al'asabi an samu wasu daga cikin malaman mazhabar shafi'iyya sun so a aikata haka amma wa an kara hujin huruhum amma mafi yawancinsu suka ce ba za a yi ba kun ga malikiya so kuma ana yi duk da a rata a kabbara farko ce alhamdulillah lalzi a mata wa ahaya ko wanda mun yi batun haka a karatun baya fa'iza ƙulna bisa hibadihi ba da alhamdulillah, idan mun ce mustahabbi ne a yaban to mutum zai fara da yaban Allah sun ma bisu salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam daga nan kuma sai wa annabi sallama salati sun ma yad'u lil mu'minina wal mu'minati daga nan kuma sai addu'a ga mummunai maza da mummunai mata falau khalafa hadha tartiba da zai saba wa wannan jerin tawar wanda ya wani yake bacci a wajen shirar ka shi in ba haka ba baya al'amru bil ma'ruf baya nahyu anil munkar in ka ga wani yana yin abin da ba daidai ba ana karatu wajibin ka ne ka hana shi yawwa kada mu zama ba ma aiki da ilimi ka ga wani yana yin abin da ba daidai ba kawai sai ka zira mashi ido ba juma'a ba bace balle ka ce man qala li akhihi an sit faqad laga yanzu nan ma na gauta amma ka kai ma kai mana surutu ka dai hana shi cikin hikima Allah ganar da mu mun gane to shine fa law khalafa hadha tartiba jaza da mutum zai saba wannan tsarin jeran to ba laifi ya halatta wa kana tarikan lil afdali amma ya bar abin da shi aka fi so to duk dai wannan ice hadas ne ba mun ga ishihada babban abin da ake bukata a yi a sallar gawa wanda ya tabbata a sunna shine abu uku ne abu na farko karatun shi shine karatun fatiha na biyu salatin manzon Allah sosai domin addu'a za a yi ita kuma fatiha bayan kasancewar ta karatun alkur'ani bi manzilati alhamdulillah ya ko yaban Allah ne ita daga cikin abin da ake so na addu'a kuma akwai yaban Allah sannan ana son salati to daga nan sai ikhlasu du'a lil mayt shi wannan mamacin shi kake wa addu'a da mutum zai ga masallar gawa bai yi wa kowa addu'a ba in ba mamacin ba yayi kuskure bai kuskure ba in daidai domin shi ne nasi ya zo a kan cewa a keɓe shi da addu'a aka ba da umarni to daga nan na hudun shi ne yi wa dukkan musulmai addu'a da mamatansu da masuransu da yaransu da ƙananansu da mazansu da matansu a musu addu'a ta cikawa da imani waɗanda ba su rasu ba waɗanda suka rasu kuma Allah ya musu rahama ya musu gafara Allah ya mana kunga shi shine wannan وجاءت أحاديث hadisu على alaƙa الله صلى an samo hadisai da suka zo akan cewa a yi wa manzo Allah su sama salati wina hafi sunan albai haƙi malaman musamman riwaya su a cikin sunan albai haƙi alkabir walakin ne ƙasattu ƙasisar hadal ba amma dai ni ina son in takaita babin wannan babin ne so daga wanda yake bukata sai kuma a sunan alkabir din na imam albayhaqi sai je duba ya karanta iz mawdi'u basihi kutubul fiqh domin inda ya kamata a bude bayani a game da wannan mas'alar shine littafin fiqh wa qad awdahtuhu fi sharh al-muhazzab na kuma yi bayani fayyatacce a cikin littafin al-majmu' sharh al-muhazzab asal littafin al-imam ash-shirazi ash-shafi'i Wani al-imamu ya dauki wannan littafi ya masa sharhi al mun gane littafin da da aka tashi za a masa ta hakiki sai da aka yi shekaru arba'in sannan aka iya masa ta hakiki da kafirai takwas suka masa aiki biyar biyar biyar biyar su takwas su ne arba'in ko kowane doktuwa a samun aikinsa a samun a samun doktorarsa ta yi ɗauki bangare ɗaya aka kasa littafin gida takwas na farko ya zo shekara biyar ya sami phd da ta hakikin littafin na nawawi ya gama wani ya zo ya yi shi ma biyar ya ɗauki ɓangarensa daga inda ya tsaya ya ci gaba wani ya zo shi ma haka har sai da aka samu da katirai guda takwas sannan suka iya ta hakikin littafin al-majmu'u Muhazzar na al-imam shi ne wannan littafin yake mana magana a akan shi ma kuma al-imam bai gama ba bai gama littafin ba aka samu as ya zo ya yi shi ma ya diba abin da zai diba yayi bayan al-imam as-subki sannan ina jin kamar wannan albahit abin nan almutsiyar shi ne ya zo ya karata littafin kaga wani bugun za ka same shi yana da mujalladai ashirin da hudu din littafin fikihu na mazhabar shafi'iyya Allah ya ji kammalan ashir Muhammad Nasirin Albani rahmatullahi alai yana cikin ayyukansa da ya soye wa. ya yi walittafan fikihu ya musu musu takhriji hadisan da ke cikinsu a malikiya ɗau mudawwana ina jin a shafi'iyya ina jin kamar bada'i usfana'i na kasani ya ɗauka sai na mazhabar shafi'iyya kuma ya ɗau al shagun muhazzab sai kuma a hanabila ya ɗauki almuhuni na ibnu qudamah maqdisi a matsayin su ne zai yi wa aiki to fawafatu to. Hmm. Allah ya gafarta masa ya bashi ladan niyya kun ga duk waɗannan su ne malamai fa Allah ya ba su lada wa amma takbiratu thalithatu amma kabbara ta uku fa yajibu fi haddu'a lil maiti to kun ji ya wajaba ayi wa mamaci addu'a wa aqalluhu ma yantaliqu alayhi lismu mafi karanci shine abinda sunan addu'a ke hawa kansa mafi karanci ka yi abinda za a ce wani ya yi wa wani addu'a ina misali ka ƙaunihi rahimahullah da ka zo sallaga ba addu'ar da ka iya kawai sai ke ce rahimahullah rahimahullah rahimahullah rahimahullah rahimahullah kai wallah ka yi addu'a wannan rahama in Allah ya anshe ta karama a ce alaiha na ta fa haka mazan sun ya ce wa sayyiduna ya ce ya ce wa yace ce wannan matashin ya ce alaiha na dandano ana wa mu'azun ya ce dani da mu'azun duk abin da muke ta dabdada a kai kenan mu ma rahaman muke nema ya ce shi ya shiga sallah kawai abin da yake kabbara sai ta cewa Allah ya bashi Allah ya mai rahama Allah ya mishi rahama sai mun sun ya ce alaiha na dandano ana wa mu'azun shi dukkan rahaman muke nema aw ghafara Allahu lahu ko kuma kace ghafara Allahu lahu shi ma addu'a kai eh hmm? aw Allahumma ghfir lahu ba Allahumma ghfirhu ba wannan mutane zaka ji mutum yazo yana Allahumma ghfirhu warhamhu Allahumma ghfirhu a yaghfir lahu eh. ba ba igfirhu ba fili ne da baya ta'adiya da kanta yana buƙatar la yawwa ya ta'adda billani ne Allahumma ighfir lana warhamna to shine shi kuma ya ta'adda bi nafsi mun gane aw irhamhu ko kuma ya Allah ka masa aw tubbihi ya Allah ka tausasa masa mu'amala wa nahwi zalika da makamantan waɗannan duka idan mutum ya yi su to ya yi in su kai mutum ya iya amma nan ba al nan yana kasalantar da mu ba ne yana ta shikenan mu zauna jagwab ba ma koyan abubuwa ba ma haddacewa amma yanzu misali mutumin da balarabe ne shi shiga musulunci sabon shiga musulunci kuma sai ga sallar gawa za a yi in ya faɗi wannan shi ke nan amma kai da kada a cikin musuluncin nan a ce ba wata addu'a sallar gawa mai tsawo da ka haddace daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka yi daidai ya kamata mutum ya haka kada bai kamata mutum ya haka ba amma dai nan shine aqallu ma yantaliqu alaihi ismu du'a eh ma nan kuma zai yi daukan ma yutlaqu alaihi alaihi abinda kai tsaye za a iya jefa masa cewa a raɗa masa suna a ce wannan addu'a aka yi yanzu a cin abin da limamin nan wuyan lissafa mana nan wanne ne da Allah bai zama addu'a ba eh? akwai abinda ba za ka kira shi da addu'a ba kare duka addu'a rahaman nan a hannun wa take gafarar fa lutufin fa kare a hannun Allah take ko kai kuma addu'a dama ita ce roƙo kana cewa Allah ya yi abin da ikon sani kake cewa ya Allah muna muna magiya don Allah ka yi wannan abin ya Allah to shi ne saboda ka yi aka yi wannan aka yi wa mamaci an yi eh, ba a yi kuskure ba Allah ke mu ke mu kun gade babban abin da mamaci yake so shi ne a yi masa addu'a a yi masa addu'a to amma gata ne na musulunci a ce gashi tsarin da musulunci ya tsara manzo Allah sama ya rika yi wa mutane har tsawon rayuwarsa kuma shi ma bayan ya rasu aka masa to kana fatan a maka wannan wani daga ciki shi yasa daga cikin abin da ya kamata ka rika addu'a ka rika addu'a gawarka ta zama mai gata da yawa mutane ba sa gane gatan gawa gawa ta zama mai gata ka mutu a cikin yan uwanka musulmai wannan ba karamin gata bane ka mutu a gagawarka ba karamin gata bane ba karamin gata bane Allah shi kyauta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in